أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu a cikin abin da za mu ambata ba mu gushe muna bayani ba dangane da abin da ya shahi ƙarya da kuma ababen da suke da alaka da ƙarya insha Allah cikin wannan darasin ma zai kasance mun ambace wasu sashen al'amura wanda suke da dangantaka kuma suke da alaka da karya sannan kuma mahangan shari'ar musulunci da kuma koyarwa na addinin musulunci ababe ne wanda suka haramta kuma ya kasance ana riskar da su ya zuwa karya kuma lazim ne ya kasance musulmi mumini ya nisance su domin ya kasance ya samu tsira duniyarsa da lahiransa waɗannan ababen da za mu ambata insha Allah za su kasance ababe kaman guda uku haka na farko akwai shahadatu zur watan shaidan zur kenan na biyu akwai alyaminul kazib rantsuwa na karya kenan mutum ya zamanto ya rantse kan karya. na uku akwai khulful wa'ad saba alƙawari waɗannan ababe ne guda uku wanda suna da alaƙa da ƙarya sannan kowanne daga cikinsu ya haramta ba a son musulmi ko kuma mumini ya kasance ya sifanta da su saboda mummunan abin da suke tattare da shi da kuma irin sakamakon da zai kasance sun ba mumini wanda yake ba zai ji daɗin shi ba wata azaba kenan mai raɗaɗi ran tashan kiyama wal azubillah saboda kenan za mu iya ganin waɗannan kuma lokaci guda muna iya itibarin su kamar da malaman akhlaq suka bayyana cewa wasu nau'o'i ne daga cikin nau'o'i na ƙarya suna cewa min anwa'il kadhib wa afhashiha shahadatu zur wal yaminul kadhib wa khulful wa'd ina daga cikin eh, nau'o'in ƙarya kuma mafi munin ma nau'o'i na ƙarya shaidan zuwa sannan kuma da rantsuwan ƙarya da kuma saba alkawali me ma'anan shaidan zur shaidan zur shine ya kasance mutum ya je ya ba da shaida akan ƙarya ba tare da ya gani ba al misali mutum ya je mahukumta ko kuma wurin shari'a ya je ya ba da shaida akan wani al'amari wanda bai gani ba kuma bai ji ba wannan shine shahadatu zuwar saboda haka wani abu ne wanda ya kasance abin zargi a cikin shari'ar musulunci shari'ar musulunci ya zarge shi kuma ya kyamace shi sannan kuma wannan zai iya lizimta mutum azaba mai raɗaɗi ran tashin alkiyama wala azubillah shi sa za mu iya ganin Allah subhanahu ta'ala, a cikin suratul furqan aya ta saba'in da biyu Allah subhanahu wa ta'ala cikin jerin ayoyi da yake bayani a kansu don dangane da sifofin muminai bayan Allah subhanahu wa ta'ala managarta Allah ta'ala ya bayani dangane da al'amarin da ya shahe shahada zur kan cewa su waɗannan muminai daga cikin sifofinsu na ƙwarai ba su shaidan zur abinda ba su gani ba abinda ba su ji ba abinda ba su da ilimi a kan shi ba za su ba da shaida a kan shi ba Allah ta'ala yake cewa wallazina la yashhadu la yashhaduna dhur wata mutan da ba su shaidan zur wallazina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama hakanan kuma Allah ta'ala ce wannan idan sun wuce ga abin da yake lagwo to za su wuce a cikin karama a cikin kiyaye karamcin kawo kansu da kuma mutuncinsu wato lagwo shine duk wani abin da ya kasance bai da wani maslaha na duniya ko na lahira hakanan kuma bai da wani fa'ida na duniya ko na lahira ba su ɓata lokacinsu a irin waɗannan majalisosi ba su ɓata lokacinsu a irin wannan wuraren saboda kenan ba su shaidan zur sannan kuma ba su tsayawa a wurin da ake yin lagu wannan sifa ne masu muhimmanci sosan gaske kuma masu girma daga cikin sifofin muminai wanda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana a cikin wannan aya والذين la يشهدون الزور zur wa باللغو مروا كراما lagwi kirama aya ta 72 a cikin suratul furqan kenan a wurin idan ya kasance aka san haka wala azbillah idan ya kasance mutum yana iya zuwa je ba da shaidar zur abinda bai gani ba yace ya gani abinda bai ji ba ya ya ji abinda baya da ilimi a kansa baya da hujja baya da dalili a kansa ya ce ya gani ko ya ji ya ba da shaida a kan shi wannan ya nuna mutumin ba mumini ba ne wannan ya nuna mutum yana da wata sifa saɓanin sifa ta imani ko mutum zai je ɓata lokacin shawarar lagwo abinda baya da fa'ida duniya da lahira abinda baya da wani maslaha duniya da lahira je ɓata lokacin shi wannan ya saba ma sifan imani kuma mutum da yake sifantuwa da irin wannan sifofin ba za a iya kiran shi mumini ba hakanan za mu iya ganin cikin hadisai akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda ya sifanta mutumin da yake shaidan zur kamar mutum ne wanda ya kasance yana botan gunki wala azbillah mu duba mu ga yadda botan gunki yake da muni a mahanga addinin musulunci wanda yake ba makawa idan ya kasance mutum bai tuba ba ya bar duniya a wannan hali ma'ana a hali yana bota ma gunki wuta ne zai je ba makawa Allah subhanahu wata'ala ya tibarin shi manya-manyan daga cikin manya-manyan zunubai wanda Allah ta'ala bai gafartawa a kansu idan mutum ya kasance yana aiwatar da su amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisin kamar da zo cikin mahajjatul baida mujalladi na biyar shahi na 240 yake cewa shahidu dhur ka abidul wasan mutum da yake yin shaida ake ba da shaidan zur to kawan mutum da yake bauta ma gumaka ne shahidu zur ka abidil wasan mutum da yake ba da shaida akan abin da bai ji ba bai gani ba bai da dalili a kansa to daidai yake da mutum da yake bauta ma gumaka kenan wannan mugun zunubi ne mummunan zunubi ne wanda ya kasance lazima ya kasance mutum ya nisance shi yana neman tsira duniyarsa da lahiransa hakanan kuma za mu iya ganin bangare na biyu wanda muka yi a magana a kansa kenan muka ce bayan shaidan zur akwai rantsuwan karya shi ma akwai hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake bayani dangane da abin da ya shahi makaryata masu rantsuwa na karya wannan kuma galiban akan samun su ne cikin mutane wanda suke yin kasuwanci mafi yawan da suke kasuwanci sukan rantsuwa domin su gamsar da wanda ya zo saye ya zamanto ya saye sil'ansu wani lokaci sai kasance rantsuwan ƙarya ne suke suna rantsewa akan wani abu wanda yake baya da waƙa'iya ba haka al'amarin yake ba saɓanin al'amarin da yake kasantuwa ne suke rantsuwa watan sai su rantse su ce misali sil'ansu daraja na harko ne ko su ce sil'ansu yana da inganci har zuwa lokaci kasa ko sil'ansu yana daga cikin mafi kyawun sil'o'i wanda babu kamansu alhali karya ne sai su rantse kan haka domin mai domin su gamsar da wanda ya zo sai sai zamanto ya sai kayan su saboda wannan rantsuwa din musamman mutum da yake ganin cewa bai yiwa a rantsaya da Allah subhanahu wa ta'ala a kan ƙarya sai zamanto sun yaudare shi a cikin wannan saboda haka zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa at-tujaru humul fujar masu tijara masu kasuwanci waɗannan su ne fajirai masu hita ƙarƙashin dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala masu ƙimbin umarni Allah subhanahu wa ta'ala faƙil sai sahabbai suka ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alaysa Allahu qad a halal bai ashe ba Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta sai da sayarwa ba a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala na cewa a Allahu al wa harrama riba Allah ya halatta sai da sayarwa kuma ya haramta riba ya kuma za ka ce tajirai su ne fajirai faƙal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa na'am ya ce haka al'amarin yake Allah ta'ala ya halatta sai da sayarwa na walakin hum ya yahlifuna fayathimun sai dai cewa su tajirai mafi yawa sukan rantsuwa akan ingancin sil'ansu ko kuma kyawun sil'ansu alhali ba haka ba ne sai zamanto dalilin haka sun hada cikin zunubi wa yi fa yakdhibun hakanan kuma sai su yi magana kuma su yi karya. su ba da wata sifa wadda take mai kyawo sabanin abin da sil'ansu yake a kai dalilin haka ne sai kasance sun samu kansu a cikin fajirai kuma mafi yawan masu yin kasuwanci sai wanda Allah ta'ala ya keɓe sun kasance suna haɗuwa cikin wannan tarko ne hakanan akwai bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa wannan hadisi ma cikin mahajjatul baida ya zo a masdarin da ya gabata yake cewa thalathu nafarin la yukallimuhum Allah yawm al qiyama akwai wasu mutane guda uku da Allah subhanahu wata'ala ba zai magana da su ba ran tashi alkiyama wayannan mutanen su wane ne sannan wala yanzuru ilaihim Allah subhanahu wata'ala ba zai kalle su ba ba zai kalle su ba kallon rahama wala yu zakkihim hakan Allah subhanahu wataala ba zai tsarkake su ba su wane ne waɗannan mutanen guda uku manzon Allah sallallahu alaihi sallam yake cewa almannanu bi atiyatihi mutumin da yake yin gori da kyautan da yayi ya ba wani mutum wani abu sai ya masa gori sai ce masa ba dan ni da na baka ba da kai ba kowa ba dan ni ne maka kaza ba kai ba kowa bane yana masa gori wannan Allah subhanahu wata'ala kiyama zai musu magana ba ba zai dube su ba ba zai tsarkake su ba na biyu wal munfiqu sil'atahu bil halfil fajir hakanan mutum da zai infaƙin wana wanda zai sayar da sil'ashi wanda zai sayar da kayan shi amma da me da rantsuwan ƙarya mafi yawan cinikin da yake yana yi ne akan rantsuwan ƙarya saboda ya gamsar da masu saye wannan ire-iren waɗannan mutanen Allah subhanahu ta'ala ba zai kalle su ba kallon rahama Allah ta'ala ba zai yi musu magana wani tashin alkiyama Allah ta'ala ba zai tsarkake su ba na uku ya ce wal musbilu izara <clears throat> mutum da ya kasance yake jan tufafinsa suna jan ƙasa saboda girman kai da nuna alfahari <clears throat> wanda yake misdaƙi ne na almubazzaranci saboda haka ire-iren wannan mutanen Allah subhanahu wa ta'ala ba zai musu magana ba wani tashin alkiyama Allah ta'ala ba zai dube su ba duben rahama Allah subhanahu wa ta'ala ba zai tsarkake su ba saboda mummunan aikin da suke aikatawa kenan dun za mu iya ganin cikin wannan bayanai akan cewa lallai mutum da zai shaidan zur hakanan kuma mutum da zai yi rantsuwa na ƙarya wannan yana ɗauke da babban zunubi yana dauke da babban laifi babban laifi wani wata'ala zai kama shi da shi ran tashin wanda kun ba komai ne illa kasancewa ya abka cikin azaba mai raɗaɗi sannan za mu duba kuma cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisin da yake cewa ma halafa halifun billah fa adkhala fiha مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة bayan da za a ce mutum ya ji ya yi rantsuwa a kan kayan shi sai zamanto ya saida su dalilin haka duk abin da zai samu sakamakon haka sai ya kasance wani alama ya afku akan zuciyar shi wanda wannan alama ba zai hita bayan tashin kiyama wanda ke nuna cewa shi ga irin aikin da yake shi ga irin laifin da yake aikatawa wannan ko abin da ya sai da ya shigar da shi a cikin arzikin shi manzo Allah yake cewa ko da ya kasance misla janahi ba'uda ko da fifikin saboro ne wato komin kankancin laifin da mutum zai yi wurin sai da sil'an shi da rantsuwa komin kankancin kuɗin da zai samu ko riban da zai samu wannan sai ya samar da alama akan zuciyar shi wanda wannan alaman da shi za a san shi da shi ran tashin kiyama akan cewa yana rantsuwan karya wurin sai da kayan shi hakanan muna da hadisi na uku wanda yake cewa thalathun yashna'uhumullah akwai mutane guda uku wanda Allah subhanahu wata'ala yake kinsu su yake adawa da su attajiru awil ba'i il hallaf tajiri ko kuma mutum da yake kasuwanci mai yawan rantsuwa akan ƙarya wal faqirul muhtal hakan da talaka wanda ya kasance mai girman kai mai alfahari wal baqilul mannan da wanda ya kasance mai rowa kuma mai gori akan abin da ya yi waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala yana kinsu Allah ta'ala yana adawa da su saboda kenan ba su ba rahama duniya da lahira a ne ya kamata ya kasance mutum ya yi ƙoƙarin ta kowane hali ganin cewa ya samar da sifofi na ƙwarai a cikin zuciyar kuma ya ƙoƙarin nisantar da miyagun sifofi daga cikin zuciyarsu musamman shaidan zur da kuma rantsuwa na karya. wannan kinan dangane da ɓangare guda biyu dangane da abin da ya shahi nau'o'in karya sauran ɓangare na uku wanda insha Allah cikin darasi mai biyowa insha Allah za mu ambata da fatan Allah subhanahu wa ta'ala amfanar da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin